وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتزات شقاء الدين المسلم daga ina kike daga ina daga tumfure ki nawa shekaranki goma sha tara kina so ki shiga addinin musulunci da amincewarki da yaddarki ko wani ya miki dole ba wanda ya takura miki ko ya miki dole zan faɗi abin da ake shiga musulunci sai ki amince da shi kin musulunta ashhadu Allah Ilaha illallah wa وأشهد anna muhammadan رسول kin ce daga yau na amince na yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yarda da haka bauta da gaskiya sai Allah daga yau na amince annabi Muhammadu manzan Allah ne annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne faɗi yawwa to kin zama musulma me sunanki sunanki Esther Esther okay Esther Esther Monday ko Esther fande to a ci gaba da kiranki Esther wane suna kike sha'awa a canza miki Hafsat tace tana so maimakon Esther a da yanzu a dinga kiranta da suna Hafsat. Hafsa wata babbar sahabiya ce ‘yar Umar mata annabi, ta yi sa'ar uba, ta yi sa'an miji, kuma ‘yar uwar Abdullahi bin Umar ta yi sa'ar uwa sa'an miji, sa'ar uba, sa'ar uwa kuma ita ce aka ba ta ajiyar mushafi na Alƙur'ani lokacin da aka rubuta shi. to Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci akwai ‘yan kwamitinmu mata su ne za su ɗauki nauyin karantar da ke rukunan addinin musulunci guda biyar da rukunan imani guda shida da sauran hukunce-hukunce da ya hau kan wanda ya musulunta. ‘Yan kwamiti ɓangaren mata yadda kuka saba Allah saka muku da alheri ga ƴar uwarku nan Hafsat koya mata addinin musulunci. Kina yin karatu? a ina kika tsaya a karatun ss2 sai ki tafi ss3 kenan ko to Allah ya ba da sa'a yau muna hudu ga watan eh, ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo sha takwas wanda ya zo ashirin ga watan biyar dubu biyu da sha takwas muna nan za mu tashi aya ta saba'in da tara cikin suratul baqara na'am Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta saba'in da tara cikin suratul baƙara ya ci gaba da bayyana mana ɗabi'o'i da halaye irin na Yahudu. Allah ta'ala ce, Fawailun, bane ya tabbata, lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim. ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu, thumma ya ƙuluna bayan sun rubuta littafin da hannunsu sai kuma su dinga cewa, haza min indillahi, wannan littafi daga wajen Allah yake, liyashtaru bihi samanan ƙalila, domin su musanya ɗan tamani kaɗan. da wannan abin da suka rubuta fawailun lahum bane ya tabbata a gare su mimma katabat aidihim daga abin da hannayensu suka rubuta wa wailun lahum ƙarin bane ya tabbata a gare su mimma yaksibuna daga abin da suka tattala wa ƙalu suka ce lan tamassanan naru wuta ba za ta shafe mu ba, illa ayyaman ma'aduda, sai wasu ’yan kwanaki ƙididdigaggu, ƙul ka gaya musu, attakhastum inda Allahi ahadan, shin kun riƙi wani alƙawari ne a wajen Allah ko tsakaninku da Allah, falan yi ahada, shi kuma Allah dama baya saɓa alkawarinsa. am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko ku kuna faɗa ƙarya bisa Allah abin da ku sani ba bala yadda al'amarin yake man kasaba sayyi'atan wanda ya tattala mummuna wa ahaɗar bihi khati'atuhu kurakuransa suka kewaye da shi fa'ula'ika ashabun nar, waɗannan su ne ’yan wuta, hun fiha khaliduna, za su dawwama a cikin wuta. Wallazina amanu, amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai, ula'ika ashabul janna, waɗannan su ne ’yan aljanna. hum fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikin aljanna waɗannan ayoyi daga aya ta saba'in da tara zuwa aya ta tamanin da biyu Allah ya ci gaba da bayyana mana ɗabi'o'i da halaye irin na Yahudu, har Allah ya fara yanke musu hukunci, kamar yadda ya zo hazihil aya nazalat fi ahlil kitabi allazina baddalu taurata wa ghayyaru sifatan nabi sallallahu alaihi wa sallama fiha abdullahi dan abbas da malam qatada da ibnu zaid da sufyan sun ce wannan aya ta sauka ne akan ahlil kitab waɗanda suka canza attaura suka musanya suka goge suka canza siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi bayani a ciki to shine Allah ya fara yanke musu hukunci yace fawailun to menene wailun wailu da fulatanci kuke cewa bane da Hausa fa azaba halaka musifa bala'i tashin hankali ruguzau duk ya tabbata lillazina asalin wailu an ce wadin fi jahannama akwai wani rami a jahannama sunansa wailu ya hawil kafiru fihi arba'ina kharifan qabla an yabluga qa'arahu idan aka jefa kafiri a cikin wannan kwari sai ya shekara arba'in yana shawagi kafin ya taɓa ƙasa wannan hadisi ne ya zo amma isnadinsa yana da rauni imamu turmuzi ya rawaito shi mai lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da sittin da hudu da abu ya'ala mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da uku ta hanyar hassan bin musa haka imamul bai haƙi ya rawaito shi dukka daga ibn lahi'a daga darraj da haka imamu turmuzi ya ce hada haza hadisun garibun la na'rifuhu fu'an illa min hadis ibn lahi'a malam ibn kasir a cikin tafsirinsa yace ba ibn lahi'a ne kadai ya rawaito shi ba sai dai akwai dalilan da yasa malamai suka raunata cewa akwai wani rami a jahannama sa wailu in an jefa kafiri sai ya shekara arba'in yana shawagi kafin ya taɓa ƙasa imamu ɗabari ma ya ruwaito shi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da bakwai hakanan ibnu abi hatim shi ma ya ruwaito kamar da ibnu kasir wato ya kawo da al'imamul bai da sauran manyan malamai duka sun ce abin da ya jawo wannan hadisi ya zama da'ifi kamar yadda al'imamul zahabi ya faɗa a cikin mizan cewa darraj hadisansa manakir ne haka eh, eh, eh, abu hatim ya ce da'if ne imamun nasa'i ya ce munkarul hadis kenan ba za mu ɗauki fassarar cewa shi wailu asali wani kwari ne a jahannama wanda in an jefa kafiri sai ya shekara saba'in ko shekara arba'in yana shawagi kafin ya tarar da ƙasa ba amma malam zajjaji ya ce alwailu ita wailu kalimatun ta ƙulu hal'ar kafin zuwan qur'ani dama laraba suna cewa wailul laka summa wailul laka su ce bane ya tabbata a kanka ya tabbata a gare ka li kulli man waqa'a fi halakatin duk wanda ya fada cikin halaka to laraba sai su ce wailul lahu wailahu wato abin nan ya tabbata a gare shi halaka wa yasta'miluha huwa aidan wa asaluha fil lugha al azab wal halak asalin kalman wailu a harshen larabci tana ɗaukar ma'anar azaba da kuma halaka daga cikin ƙwararrun malamai na luga akwai malam ibnul ambari yana cewa ma'anar wailu almashaqqatu min al-azab. wato ita kanta azabar mai tsananin to ita ce wailu yace asalinsa wai li fulanin ne wai wai li fulanin sai aka ce wailun wai li fulanin yace asluhu wai li fulanin ai huzunin li fulanin bakin ciki da ɓacin rai da damuwa su tabbata gawa ne wa kathrasti imal lil harfaini fa wusilatil lamu bi wai wa ju'ilan harfan wahidan da haka ake kiransa wailun amma sa wailu ne wai li fulanin me ma'anan wailu mun ji ma'anansa shine halaka ta tabbata akan waɗanda suka rubuta littafi da hannayensu wannan ba iya su ba laifuffuka da dama a cikin alƙur'ani Allah yake cewa wailun yawma izin lil mukazzibin wailun likulli humazatin lumaza wailun lil mutaffifin wailun a cikin wannan aya kadai an faɗi wailun hasso uku saboda irin ɓarna da suka yi Allah ce fawailun bane ya tabbata halaka ta tabbata azaba ta tabbata tsanani ya tabbata lillazina ga waɗanda yaktubuna alkitaba su za su rubuta littafi bi aidihim ai ma da hannu ake rubuta littafi amma Allah ya kawo bi aidihim domin ya ƙara tabbatar mana cewa ba wai sun sa wani ya rubuta bane na ɗaya na biyu dama an san da hannu ake rubutu to ana so a ƙara tabbatar da cewa sun sani cewa su suka rubuta abinsu da kansu amma suka jingina wa Allah wato sun yi wa Allah ƙarya kenan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yi wa Allah ƙarya ko yi min ƙarya ba daidai yake da yi wa wani ƙarya ba man kadhaba alayya lijin nara man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar sahabbai saba'in suka rawaito wannan hadisi wanda duk ya jingina mun ƙarya ya tanadi masaukinsa ko sa ko makomarsa a cikin wuta yace wanda ya mun ƙarya wa man azlaum ya nuftara alallahi kadiban au kazzaba bi ayatihi wa ya fi zalunci kamar wanda ya yi ma Allah ƙarya ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan abuwa guda biyu yi wa Allah ƙarya ko kuma ƙaryata ayoyin Allah ko yi wa annabi ƙarya ko kuma ƙaryata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cikin mafi muni da girman laifi. To akwai littattafai da suke yaɗuwa a tsakanin jama'a na ƙarya. waɗanda ko je a ce Allah ne ya faɗa kuma bai faɗa ba ko a ce manzon Allah ne ya faɗa alhalin bai faɗa ba wannan yana cikin abin da aka zargi Yahudu da shi kuma a cikin musulmi ma ana samun masu wannan mutum ya je ya shirga ƙaryarsa ya ce ta Allah ce ya dangana wa Allah ko ya shirga ƙaryarsa ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ce haka ake nufi alhalin ba haka ake nufi ba ko ya ce haka Allah yake nufi alhalin ba haka Allah yake nufi ba fassara Qur'ani ba daidai ba shi ma yana cikin yi wa Allah ƙarya fassara hadisan manzon Allah ba daidai ba shi ma yana cikin yi wa manzon Allah ƙarya da haka mu kiyaye Allah ya kiyaye mu thumma yaquluna bayan sun yi rubuta abinsu da hannunsu sai kuma su ce haza min indillah wannan daga wajen Allah yake saboda me suka yi wannan liyashtaru bihi samanan qalila domin su siyi ɗan tamani kaɗan da shi ma'ana don su samu abin duniya ko mulki ko mukami ko wata daraja mutum in yi wa Allah ƙarya ko ya samu kuɗi ko ya samu mulki ko ya samu wata daraja shi sa Allah ce liyashtaru bihi samanan qalila domin su musanya ɗan tamani ƙanƙani mafhumul mukhalafa kenan idan tamani da yawa ne za a iya yi aka ce a'a abinda ake nufi duniya ga baki ɗayanta tamani ne ɗan ƙanƙani duniya da abinda ke ke cikinta Allah ce fama mata'ul hayatid duniya fil akhirati illa qalil qul mata'ud duniya qalil kace duniya ga baki ɗayanta jin daɗi ne ɗan ƙanƙani saboda haka da za a baka duniyan nan da abin da ke cikinta kai wa Allah ƙarya to sunansa ɗan tamani ƙanƙani a baka duniyan nan da abin da ta ƙunsa akan ka yi wa annabi ƙarya komai yawan abin da kake gani sunansa ɗan tamani ƙanƙani ma'ana komai yawan abin ɗan ƙanƙani ne in aka kwatanta shi da irin asarar da mutum ya yi Allah ta'ala a gurare da dama sun kai wajen guda goma a cikin alƙur'ani wasu guraren yana jan hankali ya tsoratar wani gurin yana ba da labari cewa wasu mutane suna karɓar ɗan abin duniya su yi wa ayoyi da hadisai kwaskwarima domin su biya buƙatar wasu ko kuma su burge wasu ko kuma su shigar da wani ra'ayi ko wata mazhaba ko wata ƙungiya ko wata ɗariƙa ko wata fahimta su ce Allah ne ya goyi bayan wannan ko kuma wannan ra'ayin da suka kawo su ƙoƙarin nema masa dalili da hujja alhalin ba tabbataccen ra'ayi ba ne Allah ta'ala a cikin can yace ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan kada ku musanya ɗan tamani ƙanƙani da ayoyina wa ya fattaquni ku ji tsoro na ni kaɗai aya ta arba'in da ɗaya ta gabata sannan Allah ta'ala a nan ta saba'in da tara yace thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila sannan su ce wannan daga wajen Allah yake domin su musanya ɗan tamani ƙanƙani. haka na a cikin suratul baƙara can gaba aya ta ɗari da hudu Allah ta'ala ce wa na bihi thamanan ƙalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan an suna musanya ɗan tamani ƙanƙani da wannan ayoyi na Allah da suke ɓoyewa, ula'ika ma ya na fi butunihim illan nar, wannan ba komai suke ci a cikinsu ba sai wuta balbal. Haka na cikin suratu Ali Imran aya ta saba'in da bakwai, Allah ta'ala ce, Innan lazina yashtaruna bi ahadillah waɗanda suke siyar da alkawarin Allah wa aimanihim da rantsarantsansu na ƙarya suke musanya samanan wani ɗan tamani ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati waɗannan ba su da rabo a lahira haka nan dai a cikin suratu al Imran aya ta ɗari da tamanin da bakwai Allah ce fa nabazu wara a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila suka yi watsi da dokokin Allah a bayan bayansu kuma suka musanya ɗan tamani ƙanƙani su ma Allah ya la'ance su sana cikin suratul ma'ida aya ta arba'in da hudu Allah ce wala tashtaru bi ayati thamanan ƙalila nan jan kunne ake yi kada ku musanya ɗan tamani ƙanƙani da ayoyina an ce ayoyin Allah da an san al'ayatu shar'iyya akwai al'ayatul kauniya al'ayatul kauniya su ne halittun Allah ta'ala al'ayatul shar'iyya su ne umarni umarni da Allah ya saukar da hani da kuma labarai alkhabaru a walhukumu. haka na cikin suratun nahl aya ta biyar. Allah ce wala tashtaru bi ahadillahi tamanan kalila, kada ku musanya ɗan tamani ƙanƙani da za a ba ku ku warware alkawarin Allah wani gurin Allah ya zarge su a cikin aya ta tara suratul tauba ishtaraw bi ayatin layi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi sun musanya abin duniya kankani da ayoyin Allah don haka suka kange mutane ga barin tafarkinsa haka a suratul ma'ida aya ta ɗari da shida Allah ya ce suka ce la nashtari bihi thamanan walau kana za wala naktumu shahadatallah ba za mu musanya ɗan tamani ba da shi ko da ku wanda za mu ba da shaida a kansa makusanci ne kuma ba za mu ɓoye shaidar Allah ba haka aya ta ɗari da casa'in da tara Allah ce la na bi ayatin lahi samanan ƙalilan ula'ika lahum ajaruhum inda rabbihim Allah yana yaban mumina yace ba sa musanya ɗan abin duniya ƙanƙani su bayar da ayoyin Allah ko su fassara su ko su canza su ko su jirkita su ko su yi musu fassarar da ba ta karɓu ba domin su biya buƙatar wani ko su shigar da wani ra'ayi ko ta mazhaba ko ta ƙungiya da ba ta da alaƙa da musulunci amma a nema mata masauki ko mazauni a cikin alƙur'ani a ce aya kaza tana nufin kaza ko ba haka take nufi ba ko a ce hadisi kaza yana nufin kaza kuma ba haka yake nufi ba an yi wannan fassara ne akan son zuciya da kuma neman abin duniya to Allah ta'ala ya zargi yahudu su suka fara buɗe wannan ƙofa da dukkan musulmin da ya bi ra'ayi irin nasu da haka muka ce ilimi malamai sun kawo kariya ga fassara alƙur'ani suka ce dole wanda zai fassara alƙur'ani ya bi wasu tsani da wasu matakai na ilimin muka daban-daban sannan suka ce fassarar ma tana da mataki mataki har guda shida akwai tafsirin ƙur'an bil ƙur'an akwai tafsirin ƙur'an bis sunna akwai tafsirin ƙur'an bi aqwalis sahaba akwai tafsirin ƙur'an bi aqwalit tabi'in akwai tafsirin ƙur'an bil lugha al arabiyya akwai tafsirin ƙur'an bil ra'ayil mahmud wal ijtihad anan ne ake iya samun kuskure idan mutum ya gina fassararsa akan al'ilmu wal adalu wat sai ta kare shi daga jahilci da zalunci da san zuciya shine aljahalu wa zulmu wal hawa Allah ya tsare mu shine Allah yake zargin su domin mu ma kanmu bi tafarki irin nasu liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum bane ya tabbata a gare su mimma katabat aidihim da abin da hannunsu suka rubuta wato za a yi musu azaba ta musamman saboda sun rubuta abu ra'ayinsu ne fahimtarsu ce amma suka jingina wa Allah wa wailun lahum sannan ƙarin azaba a gare su mimma yaksibuna daga abin da suke samu sakamakon wannan son zuciya da suka yi kun ga azaba nawa kenan azaba biyu ɗaya a kan rubutun da suka yi suka jingina wa Allah ɗaya kuma akan cin haramun da suke yi sakamakon fassara ta son zuciya da suka yi don su samu abin duniya ko mukami ko su samu wani kuɗi ko wani abu na daban shine Allah ta'ala ya ce azaba ya tabbata a gare su akan waɗannan abubuwa guda biyu annahu iwadun iwadu ma katabu shine mimma ɗin. din shine canji ko kuma abin da suke ci na moriya sakamakon abin da suka rubuta ko ismu ma fa'alu saban abin da suka aikata din shine ya kasibuna suna tattalawa kansu saɓo ko kuma sun tattalawa kansu abin duniya sakamakon jingina domin wanda kaga yawa Allah ƙarya to wata bukata ce ta sa yayi ko ta neman suna ko ta neman mukami ko ta neman kuɗi ko ta neman mulki kaga ya tattala wa kansa wani abu sakamakon girbawa Allah ƙarya ko girbawa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya da haka wannan aya tana ba mu darasi kamar haka darasi na farko kada mutum ya kuskura ya jingina wa Allah abin da ba Allah ne ya faɗa ba ita kanta fassarar ƙur'ani fa ba ita ce ƙur'anin ba ƙur'anin magana Allah ne fassara ɗin kuma fahimtar mai yin fassara ce daka ba za a samu kuskure a ƙur'ani ba amma za a iya samun kuskure a wajen yin fassara saboda haka wannan shine na farko darasi na biyu Allah ta'ala ya hana ya ja kunne a dinga jingina masa ko a jingina wa manzansa ko a jingina wa shari'arsa abinda da baya ciki ko ta hanyar lafazi ko ta hanyar ma'ana ko ta hanyar fassara sannan na uku mafi yawan masu yin haka suna yi ne don su samu abin duniya abin duniya kuma mai karewa ne ko ka kare ka bashi ko ya kare ya barka sannan azaba da Allah ta'ala ya faɗa ya faɗe ta hasso uku ya ce bane ya tabbata a kansu da abin da suka sakamakon abin da suka rubuta da kuma abin da suka tsururuta na laifi ko na samun abin duniya wato azaba kenan za ta iya zama hawa-hawa ai maka azaba akan kaza ai maka azaba akan kaza ai maka azaba akan kaza saboda haka mu kiyaye Allah ya tsare mu wa qalu su kuma din dai yahudawan sun ce lan tamassanan naru wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'aduda sai wasu ‘yan kwanaki ƙididdigaggu wato na farko sun yanke wa kansu za su shiga wuta kuma sun yanke wa kansu za su fita to mun yadda za ku shiga amma ba mu yadda za ku fito ba kaga kenan mun yadda cewa su ma sun yanke wa kansu cewa su ‘yan wuta ne amma sai suka ɗebi wani lokaci suka ce wai za su fito kuma suka ce wai in sun fito mu ne za mu shiga Shi ne malamai suka ce to sun faɗi abu uku mun yadda da ɗaya amma ba mu yadda da biyu ba sun ce za su shiga wuta mun yadda saboda suna shirka sannan sun ce za su fito ba mu yadda za su fito ba kuma sun ce in sun fito mu za mu shiga ba mu yadda za mu shiga ba duk wanda ya mutu da tauhidi ba zai shiga wuta ba ko ba zai dawwama a wuta ba ɗayan biyu ko dai ba za ka shiga wuta ba kwata-kwata Allah ya maka rahama iyafe ma ko kuma ka yi wani laifi da bai kai shirka ba Allah ya maka azaba gwargwadon laifin daga nan ya fito da kai sakamakon tauhidinka ya mai da kai aljanna ƙul to wannan magana da suka faɗa ga amsarta daga wajen Allah ya ce wa annabi ga ya musu attakhastum asalinsa a attakhastum ne alifi ne guda biyu sai aka wadatu da ɗaya attakhastum shin kun riƙi inda Allah a wajen Allah ahadan akwai alkawari tsakaninku da Allah na yin haka a ina Allah ya rubuta yace ce za ku shiga wuta ku fito a ina Allah ya rubuta cewa kwanaki kaɗan za ku yi a wuta ina ne aka faɗi wannan magana alkawari ne Allah ya yi tsakaninku da shi kuma falan yukhlifa Allahu ahada shi kuma dama Allah an san in yi alkawari baya saɓawa. wannan shine hujja ta farko am taquluna ko kuwa dai kuna faɗar alallahi bisa Allah ma la ta'lamuna abinda ba sani ba kenan ɗayan biyu ko dai akwai alkawari tsakaninsu da Allah su kawo inda aka faɗi haka ko kuma sun wa Allah ƙarya ba na uku ko idan akwai alkawarin su faɗi inda yake in ko babu alkawarin to sun wa? sun wa Allah ta'ala ƙarya da suka jingina cewa za su shiga wuta su fito ai a wani gurin mata su kai, lanya da hulal jannata illa man kana hudan babu mai shiga wuta sewa sai ba yahude ma'ana in kai ba ba yahude ba ne ba za ka shiga aljanna ba lan ya dakhulal jannata ba mai shiga aljanna illa me hudan sai ba yahude au nasara to kuma nasaran su ma suka faɗi irin wannan kenan Aljannan ma rigima ake akanta yahudi sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai ba nasare musulmi sun ce ba mai shiga aljanna sai musulmi to a cikin ukun nan wane ne haƙiƙanin ɗan aljanna? to akwai wani sarki ba ma guje sai yasa aka kira masa malamin yahudu da malamin nasara da malamin musulmi sai ce ni ba ma guje ne ba na addini ko ɗaya irin naku amma yanzu na yanke shawara zan shiga addini kuma sai na ga addinin guda uku to ka in shiga wannan ko ba shine mai cin ba ko in shiga wannan ba shine mai cin ba ko in shiga wannan ba shine mai cin ba ni ko bana so na shiga ukun baki daya dan haka ga kuna kira ku ku bani shawara wanne zan shiga ku yahudu kun ce naku daga Allah yake kuma nasara kun ce naku daga Allah yake ku ma musulmi kun ce naku daga Allah yake ku yahudu kun ce wanda ya bi ku zai shiga aljanna wanda bai bi ku ba zai shiga wuta kuma nasara kun ce wanda ya yi irin aƙidan nan taku zai shiga aljanna wanda bai yi ta ba zai shiga wuta kuma musulmi kun ce wanda ya yi irin wannan aƙidar taku zai shiga aljanna wanda bai ba zai shiga wuta kenan dukkaninku ku ukun kun yi imani da wuta kun yi imani da aljanna doni ko ba na son na shiga wuta yanzu a cikin ukun nan wanne ne zan shiga sai malam musulmin ya fara ɗaga hannu ya ce ni zan fara magana ya ce to bismillah ya ce idan ka shiga addinin yahudu a ciki akwai imani da annabi musa da imani da attaura to mu ma a musulunci akwai irin wannan imanin idan ka shiga addinin nasara a ciki akwai imani da annabi isa akwai imani da injila to mu ma a musulunci akwai imani da injila akwai imani da annabi isa in ko ka shigo musulunci a cikin musulunci akwai imani da annabi muhammadu akwai imani da ƙur'ani amma a addinin yahudu ba imani da annabi Muhammadu ba imani da Ƙur'ani, a cikin addinin Nasara babu imani da annabi Muhammadu babu imani da Alƙur'ani. Kaga in ka shigo addinin Musulunci, to kamar ka shiga guda ukun ne gaba ɗaya. Na'am? Ka shiga ukun gaba ɗaya. In ko ka shiga ɗaya daga cikinsu, to a cikin ɗaya babu biyun. a Yahudu babu nasara ba musulunci a nasara ba musulunci ba yahudu amma a musuluncin mu akwai imani amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kenan annabin da nasara suka yi imani da shi annabi isa da injila a musulunci ma akwai imani da wannan annabin da yahudu suka yarda da shi annabi Musa da attaura a cikin musulunci ma akwai wannan amma a musulunci akwai ƙarin abin da babu a cikin waɗancan addinan shine imani da annabi Muhammadu da Ƙur'ani. don haka kenan in ka shigo nan in ba yahude zai shiga aljanna kai ma za ka shiga idan ba nasare zai shiga aljanna kai ma za ka shiga amma an ka shiga waɗancan biyun in musulmi zai shiga ba za ka shiga ba sai ya ce to wannan yake so ya tambayi ragowa ya ce haka ne suka ce haka ne ya ce to wannan mai ukun zan shiga Tiri in 1 ɗin nan shi zan shiga <laughs> so da kaga attaura yanzu musulmin da bai imani da attaura ba mai matsayinsa a musulunci musulmin da bai imani da injila ba mai matsayinsa a musulunci musulmin da bai yadda da annabi isa ba mai matsayinsa a musulunci musulmin da bai yadda da annabi musa ba mai matsayinsa a musulunci kaga kamar ma bai shigo ba ne haka nan nana maryam wanda bai yadda da nana maryam ba ko ya mata sharri ya mata kage ya mata ƙarya mai matsayinsa addinin musulunci kaga ashe kenan musulunci ya hada dukkan addinan da Allah ya saukar daga sama akwai su a cikin musulunci idan ka ga wani abu a cikin yahudu ko a nasara baka gan shi a musulunci ba to ƙarinsu ne su suka ƙara shi kamar cewa annabi isa ɗan Allah ne wannan babu shi a cikin littafin nasu ƙari ne tunda ƙari ne ya zama bid'a ce ƙarawa akai don haka musulunci bai karɓi wannan ba haka yahudu da suka kirawo annabi isa ɗan zina shi ma ƙarya ne ƙari ne suka yi da haka in ka tambayi yahudu a me matsayin annabi isa a gurinku sai su ce ɗan zina ne don sun tuhumi babarsa da zina suka ce ma kana abu kimra a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina makuntu, kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa ubu ub'asu hayya zalika isa banu maryama qawla al-haqqi allazi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu da haka wannan aƙida tun da ƙari ce bida'a ce cuso ta aka cikin addinin to ita ce kaɗai ba za ka samu a musulunci ba amma girmama annabi isa ɗaukansa a matsayin manzon Allah bawan Allah kalimatuhu alƙaha ila maryama wa ruhun min wannan duk akwai shi a cikin musulunci saboda haka kun ga wannan ya ƙara tabbatar da ingancin addinin musulunci da kuma cewa muna gayyatar duk wani ba ya zo ya shigo musulunci duk wani ba na sare ya zo ya musulunta domin a cikin musulunci akwai alheri da irin wanda yake nema abin da kawai babu shirme da abin da ya zama ƙari ne ko shirme ne shi kaɗai ne musulunci bai tattaro ba amma a cikin musulunci akwai duk waɗannan akwai annabi ibrahim akwai lacca da muka taɓa gabatarwa a wani taro da aka yi na haɗin kai ko fahimtar juna tsakanin kiristoci da musulmi na gabatar da bayanin cewa kusan kaso saba'in da biyar na irin abubuwan da yahudu da nasara suke takama da shi akwai shi a cikin alkur'ani wanda kawai babu shine wanda ya jawo suka zama wannan addinin an gane abin da yake nufi abin da babu na addininsa a cikin musulunci shine abin da ya mai da su wannan abin kamar kudura cewa Allah yana da ɗa shi kaɗai ne babu a musulunci kuma dama shi ya raba addinin da sun daina faɗan wannan to sun zama musulmi kuma wata rana wani malami an masa tambaya uku suka ce wai me yasa musulunci baya ba wa kirista aure amma kuma an yadda musulmi ya auri kirista amma shi kirista ba a yadda ya auri musulma ba wannan ai ba adalci ba ne suka ce na biyu me yasa ake ba wa mace gado guda ɗaya ake ba namiji guda biyu me yasa ba za a daidaita su a ba su biyu ba ko a ba su ɗaiɗai ba wannan ba adalci ba ne na uku suka ce me yasa aka ce namiji ya auri mata hudu amma ita macen ba a yadda ta auri maza hudu ba kamata yadda aka baka dama ka auri mata hudu ita ma ta ga maza hudu duk ta aure su kawai ya zama ta zama mai angwaye hudu <laughs> shine malamin ya ce to akwai amsa akan waɗannan abubuwan naka guda uku duka na farko abin da yasa muka yadda musulmi a musulunci in ya ga kirista yana so ya aura saboda zai girmama mata injila zai girmama mata annabi isa zai girmama mata maryam domin ba zai zama musulmi ba sai ya yi imani da ukun nan to ita kuwa idan muka ba shi ‘yanmu shi ma ya yadda zai girmama ƙur'ani zai girmama musulunci zai girmama annabi muhammadu zai yi imani da su kamar yadda ni musulmi na yi imani da annabi isa da injila da maryam to shi ma ya yarda da musulunci da ƙurani da annabi muhammadu sai in bashi yata kalas da aka duk kiristan da ya yi imani da annabi muhammadu manzan allah ne ya yarda ƙur'ani littafin allah ne ya yarda musulunci ingantaccen addini ne daga allah ya zo mu bashi mu in babu kuwa shi kenan mu kuma abin da ya sa aka yadda mana in muna so mu auri nasu mun yadda da annabi isa mun yadda da maryam mun yadda da da injila can kuma mun yadda da annabi musa mun yadda da attaura kaga shikenan ashe mu ba mu da iko a musulunci ka zagi annabi isa da ka zagi annabi isa kamar ka zagi annabi muhammadu ne in ka karyata injila kamar ka karyata qur'ani ne in ka ƙaryata annabi Musa kamar ka ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne in ka ƙaryata at-taura kamar ka ƙaryata Qur'ani ne saboda haka la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na yace an gama da wannan yace eh, yace to ka je kai imani sai mu baka yan mu yace na biyu abin da yasa a wajen gado mas'ala kusan 70 ce a gado amma hudu ce ko biyar daga ciki ake ba wa namiji biyu a ba mace ɗaya dalili shi namiji an haɗa masa ciyarwa shi sa aka ba shi biyu ita ko mace an ce a ci da ita shi sa aka ba ta ɗaya yanzu idan za ka auri mace wa yake biyan sadaki na'am namiji idan an yi aure ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta magani a asibiti ilimi kuɗin haya kuɗin ruwa kuɗin wanki sabulu mai omo di yana kanwa namiji to sai aka shi biyu don ta cinye ɗayan ita ku da ba ta ci da kowa ba ta sha da kowa ba ta ɗaukan nauyin kowa ba ta saiwa kanta sabulu ba ta saiwa kanta omo ba ta biyan kuɗin haya ba ta wa kanta ɗinki ba ta siyan ragon suna ba ta biyan kuɗin zuwa asibiti ba ta wa kanta tufafi ba ta sai wa kanta abinci duk namiji ne yake yi sai aka ba ta ɗaya shi kuma aka ba shi biyu aka ce ya ba ta ɗaya ya ba ta sadaki kuma ya ci da ita to in ku kuna ga raba daidai to sai dai araba cefane ma daidai a raba kuɗin haya daidai a raba kuɗin sabulu daidai shike na a bamu biyu a ba su biyu amma an zo cefa ne za a yi na dubu ɗaya sai ka ce miko ɗari biyar <laughs> miko ɗari biyar in an zo kuɗin haya ƙarshen wata mai gida ya sallama kuna aure da matarka ya ce ina kuɗin haya nawa ne ya ce dubu ɗari ne kuɗin haya sai ka ce madan kawo dubu hamsin eh, tun da kin karɓi biyu na karɓi biyu to miko dubu hamsin wata za ta musulunta kina so zaki musulunta kina so zaki musulunta masha Allah daga ina kike kina JSS Gombe ke yar cikin garin Gombe ce to wace unguwa dai science ai makarantar na ce unguwar da kike zaune ok garin kufa lirikon nan nake so in ji shekara ke nawa 32 aikin tafi da yawa kenan in ga da mutum ya musulunta bai kai shekara goma sha takwas ba in mun je kotu sai a ce wai ai tun da bai shekara sha takwas ba ba shi da iko ya canza addini dole ba addinin iyayensa to ke yanzu ba ma sha takwas ba sha takwas ɗin ma kusan guda biyu kin ga baki da matsala kina so ki musulunta ne da amincewarki ko wani ya miki dole ba wanda ya takura ki ba wanda ya miki dole ke ce kika gamsu zaki musulunta ko to wani addini kike yi da to ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu abinda kika ce da larabci kin ce daga yau bisa raɗin kaina da amincewa ta na yadda ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah shi kadai kin yadda da haka kika ce na amince annabi Muhammadu manzon Allah ne kin yadda da haka kika ce na amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kin amince to masha Allah rabbul alamin me sunanki Mary to Mary ai suna ne mai kyau sai a bar miki ko a koma Maryam dama ana ce miki maryam ɗin ko to a sai a ci gaba da kiranki maryam domin a musulunci alƙur'ani yana da aya dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida amma babu inda Allah ya kama sunan mace ko ɗaya a cikin alƙur'ani sai maryam kaɗai ita ce Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu kin tana da daraja ina ga ko a cikin bible ba a kama sunanta sau talatin da hudu ba amma alkur'ani kadai an kama sunan maryam har da suratu maryam su da haka a ci gaba da kiranci suna maryam yanzu abin da ya haukanki shine za a koya miki addinin musulunci za kuma a saurari larurorinki dan a baki gudunmawa Allah ya tabbatar da alheri mata waɗanda kuke kula da matan da suka musulunta kuke koya musu addini to ga 'yar uwarku na maryam a ci gaba da ilmantar da ita Allah ya tabbatar da alheri to an gama da ɓangaren mata cewa idan an ba su ɗaya adalci akai mun aka ba mu biyu adalci akai domin bayan an ba mu biyun kuma sai aka buɗe hanyar da za su cinye biyun kai mai gida wanda duk yake mai gida nan ya ɗaga hannu banda tuzuru banda gwauro banda mai kwanan shago ya naga hannayen yan kaɗan to duk mai aure a nan ya san idan ka samu dubu goma in dai kana yin abin da Allah ya ce a alkur'ani liyunfik zu sa'atin min sa'atihi kuma kana yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to za ka wayi gari kafin ka ci dubu uku a cikin dubu goma matarka ta cinye dubu bakwai ita kaɗai ita kaɗai sai ta cinye dubu bakwai to in kuma ‘ya'yanta ma suna nan su za su cinye dubu tara kafin kai kaɗai ka ci dubu ɗaya wannan ya nuna cewa in in ka ga mutum bai ɗauki nauyin iyalinsa ba to bai yi abin da Allah ya ce ba da haka idan mace ta ce ana cuta ta sai mu ce mijinki ya cuce ki amma ba Allah ba Allah duk abin da ya kamata a baki ya baki musulunci duk abin da ya kamata a yi miki ya yi miki in kin ga haƙƙinki baya zuwa hannunki to a tuntuɓi mijinki Shi ne ko dai baya yin yadda Allah ya ce ko ba shi da halin da zai yi amma ba Allah ne ya tauye miki ba to ku kuma masu mata hudu a aka ce ai Allah bai ce ka ƙara aure ba sai da ya sa maka sharaɗi. in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan in ka ji tsoron ba za ka yi adalci ba ka zauna da mace ɗaya kai ma sharaɗi aka sama to ita ma za ta iya cika wannan sharaɗin idan mace tana da maza hudu za ta iya musu adalci misali inda adalci ba zai ban ta samu ciki na waye a cikin hudun waye zai haƙura ko ko uba hudu za a waɗan za a masa uba hudu to na waye ko ƙuri'a za a yi ko wanda ya fi ƙarfi ya ƙwace ta yaya za a ɗauki ɗaya mace tana da maza hudu ta haifi ɗaya ko ya ɗaya ya za a yi maza hudun nan ko ko DNA za a je a yi don ya bayyana na ɗaya ne aka sake haihuwa aka yi DNA na wannan ne tura gon uku sun tashi a iska ya dinga kawo masa hujjoji na hankali har ya gamsu cewa lalle akwai adalci a musulunci duk abin da musulunci ya ce a yi ka yi kawai Shi ne kawai zaman lafiya ka yi in kuma ka ce a gaya maka hikimar da ke ciki za a gaya maka hikimar ka gane Allah bai taɓa saukar da doka wacce ba hikima a cikinta ba Allah bai taɓa saukar da abu ya ce a yi shi babu adalci a cikinsa ba Allah bai taɓa cewa a yi abu babu sauƙi a cikinsa ba Allah bai taɓa cewa a abu babu rahama a cikinsa ba Allah bai taɓa yin ya ce a abu akwai ƙunci ko takura a cikinsa ba babu wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa da haka suka ce am taquluna ala allahi ma la ta'lamun bala man kasaba sayyatan wanda ya tattala mummuna kamar shirka da makamantansu domin sayya'a za ta ɗauki babban laifi da karami amma sai Allah ya ce wa ahatat bihi khati'atuhu kuskurensa ko khati'atuhu a wata ƙira'an suka kewaye shi ma'ana in aka ce ka ya kewaye ka ka faɗa cikin shirka kenan da haka aka fassara khati'a anan da shirka dalili shi ya ce fa ulaika ashabun naruhun fiha khalidun a aqidar mu ta ahlus sunna masu aikata kaba'ira za su tafi wajen Allah in ya ga dama iyafe musu su wuce aljanna in ya ga dama ya kai su wuta su zaman iya wannan kaba'irar amma in dai da tauhidi ba a dawama auta sai Allah ta'ala ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai. a ce sharaɗin shiga aljanna shine al'imanu wal amalu salih ula'ika ashabul janna waɗannan su ne ‘yan aljanna ka yi imani kai aiki na ƙwarai sannan kuma rahama Allah ta same ka domin ba a shiga aljanna sai da aiki na ƙwarai sai da imani kuma da rahamar Allah domin annabi sallallahu alaihi ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Allah Allah kai mana rahama ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wannan sune yan aljanna za su dawwama a cikin aljanna to Allah ka sa muna cikin yan aljanna wanda za mu dawwama a ciki to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana tambayoyi malam kwana goma sha shida jinin haila yana zuba daga gare ni bai ɗauke ba kuma yana yi min ciwo to yaya zan yi da azumi idan al'adarki kina yin kwanaki shida ne ko bakwai ko ƙasa da shida ko ƙasa da bakwai sai jinin ya zo ya wuce lokacin da ya saba zuba to ɗayan biyu ya faru ko dai al'adarki ce ta ƙaru ko kuma rashin lafiya ne ya zo idan kina cikin waɗanda za su iya tantance kalar jini sai kika ga kalar ya canza to na ciwo ne wannan damul haid damun aswad yu'raf ta'rifuhu nisa sai ki wanka ki ci gaba da sallah idan kin ga launin sa ne da kalarsa da yanayin sa shine ya ci gaba da zuba to kwanakin al'ada ki ne suka karu haka zaki ci gaba da hakuri har zuwa kwana goma sha biyar idan kin ga bai dauke ba sai ki wanka ki sallah ki tafi neman magani domin malamai sun yarda cewa kaɗan ne ake samun mace a duniya jininta ya haura kwana goma sha biyar ana samun mai sha bakwai har mai ishirin amma dai da wuya a samu cikin dubu ɗari a samu mata goma da suke da wannan larurar da haka suka ɗauki abin a matsayin ƙa'ida in ya haura kwana goma sha biyar ya kamata a tuntuɓi likita ko wani ciwo ne yake faruwa malam ina matsayin shafa ko mutaleta ko irin abin shaƙawa da ake yi da su to idan mutum ya shafa mutaleta a gefen leɓansa ko a gefen hancinsa babu matsala amma fa ƙofar karya azumi biyu ce hanci da baki ta nan azumi yake karewa kai kuma ka zo bakin ƙofa kana shafa wani abu kaga karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa fihi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman yace in zaka shaƙa ruwa a lokacin alwala ka shaƙa da kyau amma fa ka kiyaye in kana azumi domin kana azumi ruwa yana iya wucewa ya tafi ciki shi yasa duk abin da za a sa shi a hanci mai ruwa wanda zai iya wucewa amma in iska ne za a shaƙa a baki ko a hanci kamar inhalin na masu ciwon asma wannan an tambayi shi Muhammad Salih Samin ya ce baya karya azumi domin hanyar iska yake budewa ba abinci yake komawa ya shiga ciki ba to haka shi ma duk abin da za ka shaƙa a hanci wanda ka san yana da jisim zai iya wucewa ya tafi ciki ya zama abinci to wanda ya kamata a kiyaye don ka a azumi malam wani ne ya zage ni sai na ce masa ka ci albarkacin iyayenka da na rama sai ce ai ai naki ramawa ne ba don Allah ba don haka shi ma shirka ne mutum ya zage ka ka kira ma kuma ya ce ka yi shirka inna min akbaril kaba'ir an yal'anar rajulu walidaihi annabi ya ce yana cikin mugun laifi mutum ya la'anci iyayensa ƙalu ya rasulallah kaifa yal'anur rajulu walidaihi yace yasubbu aba rajulan wa ummahu fa yasubbahu wa fa yasubbu abahu wa ummahu manzo Allah ya ce yana cikin mugan laifi ka zagi babanka da babarka sabai suka ce yaya za a yi mutum ya rasulullah ya je gaban babansa da babarsa ya zage su sai ce ba haka nake nufi ba in ka samu wani ka zagi babansa da babarsa yi shiru to sai a rubuta maka ka zagi babanka da babarka idan kuma ya rama to sai a rubuta duk ku biyun kun zagi babanku da babarku ashe ba jarumta bane ba kuma burnantaka ne ba addini ba ne idan mutum ya zage ka karama ba kuma tsoro ba ne, ba kuma razana ba ce, kai shiru ka ce to manzon Allah ya ce wanda izage ka ba karama ba ya zagi babansa da za ka yanzu ka tafi gida ka samu tsohuwarka da tsohonka ka je ka ba su haƙuri saboda ka ɗuɗɗura musu a shari'a a waje haka annabi ya ce abinda za ka gaya masa kenan ina ciyarwa mutum zai yi a farkon in ciyarwa mutum zai yi a farkon azumi ne ko sai a ƙarshe kuma zan iya bawa almajirai idan mutum yana cikin mutum goma sha biyun da muka lissafa a laccanmu ta farko daga cikinsu akwai waɗanda suke masu ciwo zaunanne wanda babu ranar warkewa kamar tsufa ciwon kishirwa ciwon yunwa da makamantansu wanda ba warkewa an ce mutum ya dinga ciyar da miskini kullum aka kai azumi sai ka ciyar da miskinin wannan ranar don baka san goban ko za ka warke ka ci gaba ba kullum aka gama azumin sai ka ciyar da na ranar kuma za ka iya ciyar da duk mai bukata ko ka bashi ɗanye tiya ɗaya, ko kuma ka bashi mudu ɗaya, ko ka bashi kuma dafaffe wanda kuma an gyara shi an sa man nama yayi kyau sosai alqur'anai guda uku butocin alwala guda takwas daga wani bawan Allah Allah ya ji kan kanwarsa yayi sadaka da wannan yayi tawassali Allah ya ji kan kanwarsa to Allah ya ji kanta wasu butoci daga wani dan uwa ayiwa wa babansa addu'a Allah ya ji kansa dubu daya daga wata baiwar Allah ayi mata addu'a Allah ya bata lafiya to Allah ya bata lafiya masu bukata addu'o'i Allah dukkan wanda ya rubuto bukata nan Allah ka biya masa saboda hadari za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk